lamarin ya auku ne da safiyar yau din nan sa'ad da jami'an hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa da ke sintiri a wajen garin na argungu suka yi ƙoƙarin kama wani mai babur abin da ya haifar da mummunan hatsari wanda ya yi sanadiyar rasa rayuka hudu wannan ko ya tunzura jama'ar garin da mutanen suke wato kamfani da ke kusa da garin na argungu waɗanda suka fusata har suka kai farmaki wa ofishin hukumar suka kuma ƙona shi wani shaidun gani da ido ya bayyana min yadda lamarin ya auku da masu mai mashin ya zo da suka tsaye da mai mashin din ita kuma mota irin dogon baro dinan tana baya to da zuwa ita wannan mota din ba ta da isasshen birki sai ta bugi wannan yaro din ruwan kauce-kauce ya kauce mata ya kauce babu control sai ya riga sai ya je kauce yana kaucewa sai ya bugi wani ice bayan bugu wani ice din da ya yi dama mutum bakwai ta ɗauko mota ɗin sai kasance da cewa na wanda spot mutum uku suka rasu nan nan take to su kuma ganin haka nan su wayannan kawai ɗin da dan saboda dan kawai da nawa ganin haka nan su kuma daga can sai suka yi ko mutanen kawai sai suka zo na office din dan na na Rose City sai suka kama hayaniya dama abin mutanen gari suna dan sati da su saboda irin takurawa suke da masu motoci da masu babur suna dan takurawa mutane haka kawai sai suka auka musu suna abuka wadan sai suka kona ofishin su ko irin na'urori da sauran wasu abubuwa kuma akwai motoci da suka kama da irin mashin mashin barbu babur aka samu rahoto su kuma jama'an tsaro nan take aka turo da jama'an tsaro daga nan kabi irin mobile police da dai sauran sai suka zo dai ko da suka zo in fa dai mutane da duk dai wanda suke nan sun sun sun wace rundunar yan sandan jihar Kebbi ta tabbatar da aukuwar lamarin kamar yadda kwamishinan yan sandan jihar Danladi Sharbuwala ya yi bayani safety ne suka bi wani motorcycle idai confusing wani mota motan kuma sai aka kashe mutum hudu sai suka ɗauki doka hannunsu suka kona ofis na Wani irin hali za a ce garin na Argungu yake ciki a halin yanzu bayan wannan hatsaniyar? A garin na Argungu tun da suka kona wannan ofis ba wani abu kuma muna neman za mu kama wannan da suke wannan da Yanzu haka dai kura ta lafa a garin to amma har kawo lokacin hada rahoton akwai jami'an tsaro a cikin shirin ko ta kwana a wasu sassa na garin Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.